الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله وهي لا تقطع الله لأن الكتب في قدرة تكرمك يا قدرة saduwa na da ku a wannan masallacin masjid darul ulum a yau wanda yake a yau zai yau a wata na wake agwasu wanda yake takwas a watan safar shekara dubu da dari hudu da arba'in bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da sha bakwai a watan oktoba in sha Allah za mu fara karatu a cikin wannan littafi mai suna akidatu ahli sunna wal jama'a wanda babban malami Shaf Muhammad bin Salih al-Qadir na wallafa kafin da fara da karatu zan gabatar da shi da wanda yake shi ne abin da kuka sani da wanda kuka sani ni ba ba hausa ba saboda haka ina da rauni a hausa a wani lokaci fassara wasu wasu kalmomi da larabci zuwa hausa kan yi min wahala amma tun da muna tare da ɗaliban ilimi da malamai in sha Allah ina fata duk inda na kasa za ku tunce a yau ba za mu zan yi takaitaccen gabatarwa ne kan wannan bukati za mu karanta gabatar da shek jirgin ah, da yi kuma mukaddimar shi kan shi shek game sannan kuma nisa ta sati mai zuwa shi ne za mu fara kasar litani za mu yi haka ne wata cewa da yawa daga cikin ba mu da littafi da haka za mu ba da damar sati ya in jira wadda ba su yi shi da su yi su zuwa sati mai zuwa insha su mu fara karatu a cikin litani sosai kamar da fara wannan littafin sunan shi a cikin ahli sunna wal jama'a wanda ya wallafa shi kuma shine Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen zai ta kace bayani akan tarihin wanda ya wallafa wannan littafin Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen shi wannan malami babban malami ne a duniyar musulmi kuma an haife shi ne a shekara ta dubu daya da dari uku da arba'in da bakwai bayan jiran manzala wanda ya dace da shekara dubu daya da dari tara da ashirin da tara an haife shi ne a wani gari da ake kira unaiza unaiza local government ne a wani state a saudiya wanda ake kira alkasi a nan aka haife shi kuma a nan ya taso kuma ya yi karatu sosai lokacin da ke tasowa ya haɗu da manyan malamai wadanda suka karanta da yana da malamai da yawa da dama amma wanda ya fi shahara a cikin su shi ne babban malami ya a sha abdurrahman bin nasir a sa'ad wannan shi ne babban malamin sa ya rikincin su tsawon rayuwar har zuwa rasuwar wannan malami kuma bayan rasuwar shi shi ya karbi karantarwa a sa masalacinsa jami'ar laiba kuma shi ke karantarwa a kujeranta kuma shi ke ba da abinci wanda a yi masallaci haka nan kuma ya yi karatu a wurin babban malami shek ba ya yi karatu hadisi a wurinsa kuma shek muhammad bin sali a musulmi ya auri mata guda sun aiki yara guda takwas maza biyar mata uku kuma ya yi kokari ya yi kokari sosai a wajen hidima addinin musulmi ya wallafa da da dama a fannoni daban-daban na addini a fannin hadisi misali yana da littafin sharhin arba'una nawa yana da littafin sharhin rubun mara ana kiran shi kafin gungara wani shara yana da littafin sharhin riyadu salihin da dai manyan-manyan musulmai da yawa da ya rubuta a fannin hadisi a fannin cikin kuma nan ma ya rubuta littattafai da dama babba daga ciki akwai sharhin zadul mustaqbil wanda ake kira asharhul mumkin wajen mujallabi goma sha bakwai yana da littafin fatawa a kamin islam yana da littafin min a kamin sala yana da littafi da dama a fito haka nan kuma a bangaren tafsiri yana da littafin tafsiri ma da ya rubuta duk da cewa har yanzu ba a gama hada shi ba da yake galibi darussa ne ya gabatar a masallaci shine ake saurara ake rubuta shi amma dai zuwa yanzu an buga suna gani ni dai ina ganin ina da kusan mujallabi طبعا ما تجيش الكتاب ده تعالى بنسميه على تفسير يعني بقى اصول التفسير ما ابو ذر النور ما خطا لان ده لسه في الشرح الفقه المالك لان ده لسه في مختصر مغني البديل احنا ده sauran fatoci na addini ya rubuta da tafi da dama ya yi hidima sosai ga wannan addini kuma daga karshe ya rasu a shekara ta dubu da dari hudu da ishirin da daya hijiri wanda ya dace da shekara dubu biyu da daya kusa wannan wani januwari ya rasu a garin gidda a saudiya amma kuma an masa sallar jana'iza ne a haramin makka na aka masa sallar aka aka gane shi a makka Allah ya ka sanata za mu fara karanta gabatarwa da babban malami Sheikh Abdulaziz bin ba ne masa saboda bayan ya rubuta littafi ya kai ma Sheikh bin Baz wanda shi ne malaminka ya duba ya karanta kuma kamar da wannan tsoron da suke faru da suke kusa da shi suka fara asali ya rubuta littafin ne don ya bayyana a aƙidarsa shi kara kan saboda akwai malami da ya tuhume shi akan cewa ba shi da akida mai kyau shi ne ya ce shi kenan bari rubuta littafi akan aƙida na mun gane ko shi ne ya rubuta wannan littafi yau misali ya kai masu jimba su jimba da ya duba ya karanta a sai ta ai wannan shi ne a kidan kowane musulmi an hau ina ba yadda za ka a maimakon ka sa masa suna a kida za ka sa masa suna a kida ta ahalin suna wanda ma sai muhammad ka kai ko a ka shi jimba shi ne ya sa mata wannan ya sa ma wannan littafin wannan suna saboda ya yi gabatarwa a cikin littafi. da farko بسم الله الرحمن الرحيم تقديم من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بالباز لبا صدوة لبا ضمة لمن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن ما لنا من ياتي ياتي الحمد لله وحده ونبيا يا ثبتك ألا في كليه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إلى لأمين sun tabbata kan wanda babu annabi bayan wa ala alihi kuma a bisa ga halayensa wa kazihi da sahabansa amma ba bayan haka yake faqad salatu ala al-aqida al-kalima al-mujala mala yake lallai na duba wannan littafin aqida mai kima wanda yake takaddade التي جمعها أخونا العلامة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين yake wanda dan uwanmu babban malami fadilatu shek Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ya tattara wato yana daga cikin babban fa'ida da ake samu a cikin duk wani rubutu da sai ba da yin shi ne za ka kwamiti mutum ne mai tawadu mutum ne mai ladabi wannan malamin ɗalibinsa ne amma kuma kami yadda ya girmama shi ya ce a kuna don wani al'annama babban malami fazila ta shef muhammad bin salih al-zubair ya ce na duba littafin don wata talibin ya rutawa eh, ya girmama shi wannan daga cikin babban abin da ake fahimta a cikin duk wani abin da shek bin ba ya rubuta duk sanda ka tafi karanta duk wani tafin shek ba da haka fahimci cewa mutum ne baya ba shi da girman kai baya kuma alfahari da matsayinsa inda cewa shi ne mulki da wasu da a zamanin ba. amma kuma yana girmama mutane yana girmama ilimi yake cewa na dubi littafin akida wanda dan wannan ya tattara yace wa ha kullaha kuma na saurare ta dukanta ya saurare ka kuma shek bin baz masawo maya dai fitsarin ba aka ce ya makance tun yana shekara shida amma kuma hakan bai hana shi zan babban malami har ya kai matsayin mutu ba wato shek bin ba lamarinsa abun al'ajabi sabira eh, ne asalin saudiya an gina ta ne a gane wasu gidaje guda biyu gidan الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكما عبد العزيز آل سعود توجيو بنا سؤولي سوكا هادون سوكا نيكو وكاري سوكا تتراكا تتل جواكي أصورا نتو سعودية عدا با دعوتي كنا كربشي كتا عزيزة بجرح dan Muhammad bin Abu Ahab عبد Abdul Aziz Ali Saud Sule Tuka Hadu Tuka Yaiti Wala Nen Kata Bel Tuka Tekstara Wala Nen Kata Tek Wala Nen Garulung saboda haka da suka da suka hada kasan sai suka raba suka ce mulki na gidan Ali Saud fasawa kuma na gidan Muhammad bin Abdullah saboda haka duk wani mufti a Saudiya ya ku san cewa daya ne daga cikin gidan Muhammad na Abdullah har zuwa lokacin al-mufti Ashaq Ibrahim bayan rasuwansa aka duba aka gan cewa babu wanda ya fi cancanta a bakin Sheikh Bin shi kuma ba dan gidan bane haka nan haka hakura haka na shi haka bar wannan mufi na yanzu abdullahi ali na yanzu din nan yana na lokacin shi da kansa ya ce na yadda a ba sai ba sai bayan rasuwan bin baz ne aka sake dawo da matsayin gidan ina haka ba wannan abdullahi ali Allah ya gafarta masa yace wa na saurare ta kulluha فألقيتها مشتملة على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة إذن شيء ترميك ناكم في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة من باب توحيد الله أباد نبيك الله وأسمائه لكم أمسون عيسى وصفاته لكم صفه wafi abuwa haka nan kuma ta kunshi bayani akan babuka da suka shafi al'imanu bil mala'ika imani da mala'iku wal kutub da kuma da kitabun Allah wa rusul da kuma manzannai wa yawmul da kuma ranar karshe wa bil da kuma yin imani da kaddara khairihi wa sharrihi alkhairin sa da sharrin sa yace wa kad ajada fi jam'iha hakika malan yayi kokari wajen tattara su وأفاد حتى كما يا فائدة وذكر فيها ما يحتاجه طالب العلم حتى كما يا أنبتي أشكتا أدل طالب إلمي يكد بكاتك وكل مسلم حتى كما قول مسلم في إيمانه بالله في إيمانه صدق الله وملائكته تقوم kuma وكتبه ذلك kuɗi ورسله ذلك da واليوم الآخر أخبرنا كم شيء قدر خير وشر فهو قدر الخير فبشر يسير وقد انضم إلى ذلك فوائد جمع يسير هما حقيقة هذا يا كار أكون ونن دي ديوة تتعلق بالعقيدة ولن لها علاقة بالعقيدة قد لا توجد في كثير من الكتب المعلقة في العقائد wanda kila ba za ka same shi ba a cikin littattafan da aka rubuta da yawa da cikin littattafan da aka rubuta a kan akida yake ba mu khairan Allah ya saka da dalibai wa mu min al-ilmi wal huda haka nan kuma Allah ya kara masa ilimi da shari'a wa nafa'a bi kitabihi hada kuma Allah ya amfanar da wannan littafin naka wa bi sa'il mu'allafatihi haka nan kuma da sauran littattafansa وجعلنا وإياه وصائر إخواننا حتى نسمع ألا يسلموا له رشيد كرم يظلم من الهداة المستدين المستقيم يسلموا عليه وتنشريوا ما وحسين الداعين إلى الله ما تنشر زواج الله على بصيرة حسن بصيرة إنه سميع كريم من الشيء يجري الله مسجد قال mu yuzihi al-fakir ila Allah yake wanda yake bayi wannan bayani shine al-fakir ila Allah wato mabukaci zuwa ga Allah ta'ala al-aziz bil abdullah bin bas samahahu Allah inna asrar bin bas Allah ya yafi mata صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه إذا الله لعنك إذا كنت تفتح عن نبينا محمد وعلى يسرى بسحبك الرئيس العام لإدارات لإدارات الحقوق العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. الوقت الشيني في جبا مباشرة نوعا ما يكتب وفي إدارة إدارة الحقوق العلمية ما يكتب في شيء ملاحظة في شيء علمي والإفتاء بعد الخطوات والدعوة والإرشاد. أي دعوة والإرشاد. ولا شيء جبا ولا شيء daga nan kuma sai gabatarwa wanda shi kan ke Muhammad da kusurmi ya yayi a kan misali yake cewa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin yake godiya ya tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin halittu wal aqibatu lil muttaqin a nan kuma al ba da kyakkyawan karshe yana da masu takawa ولا عدوان إلا على الظالمين حتى نكما غابوا وكنا وكما ظالمي أفاتي أكثر الظالمين wannan magana ba yana nufin ya halatta a yi zalunci ba amma yana nufin wato zalimi wanda mai zalunci ya yi zalunci aka rama wannan ya halatta min babi wannan za su kai ya ce sai ya ce ya ana wala udwana illa ala zalimin mukafa'atan lastira'an kamar malamin cewa yake wa ashhadu an la ilaha illallah kuma na shaidawa babu abun bauta da gaske a fashin Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu babu abokin tarayya gare al-malik al-haqqu mubin al-malik wannan yana daga cikin sunayen Allah wato Allah shine al-malik ai bil mulk al-tam Allah shine ma abokin mulki cikakken mulki duk wanda ya mulki kuma mulkinsa na wani dan lokaci kuma na wani dan bangare Allah kare shi yake da cikakken mulki a nan duniya da lafiya shi yasa a ranar lafiya sai ce liman mulkin yau lillahi wahidul qahhar yace al-malik al-haq haka nan kuma daga cikin sunayensa akwai sunayen Allah akwai al-haq Allah shine al-haq wato Allah shine gaskiya Allah yana cewa zalika bi anna Allah huwa al-haq wato alhaq Allah shi ne gaskiya almubi da alhaqul mubi kalmar almubi almubi yana zuwa da ma'anar albayyi wato abin da yake a bayyane yana kuma zuwa da ma'ana almubayyin bi wanda yake bayyanawa wanda yake bayyanar da abu Allah shi ne almubi Allah shi ne wato bayyanan ne kamar da Allah yake yake ne

ayoyi ko haka Allah shine al-mubin imana shine bayananne kuma shi yake bayyana gaskiya إذا وأشهد أن محمدا وما إنا شيء دواتر أن محمد عبده باون سني saboda haka bawansa ne da ya kamata a bauta musu ba kuma kuma ne kuma wa rasuluhu manzansa ne Allah shi ya turo shi saboda haka bai kamata a karya ta shi ba هي خادم خادم النبيين في كتابة النبوات وإمام وإمام المتقين أما الإمام ما في تواصل صلى الله عليه جنا على تبارك عليه وعلى حاله ما كتاب على أنت وحاله وأصحابه صاحب أنت ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هذا محمد ولا من ولا لك تدريسه لتتجاوى أرض وراء أما بعد وين هذا وليس فإن الله تعالى أرسل رسوله أرسل رسوله للي الله تعالى وتعالى يا سورو من خلقه محمدا محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى يا في شي ودين الحق وكما الدين الجسيع ذلك لما لم suka ce bil huda wa dinil haq bil huda suna nufi وفي الحاج حاج العمل الصالح بس يتساوى الخليقة وانا الشيلي حضن دا الشريعة فقاسي دي اتقلقا يتساوى الإلمي معنى إلمي اللي عمصالي وكما يتساوى الحيث الرحمة للعالمين أي لأجل أن يكون رحمة للعالمين ومين يزمن رحمة للعالمين وقدوة للعالمين حتى نقوم يزمن تو أبو الكوي رمضان وحجة على العباد أجمعين حتى نسمع أجمعين يظلنتم حجة حكم باي دباتي ما لا يتبين به ألا لا بينا تحنيك أبو محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه حتى نسمع تحني أبن يستوكر أكنك من الكتاب والحكمة من الكتاب والحكمة إذا حكى الكتاب والحكمة تاريخك أنا نفي القرآن والسنة إيه، كما حتى يكون دك إلا الكتاب والحكمة يضع في القرآن يتلو عليكم آياته ويتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يعلمهم القرآن والسنة يسي بين به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه الصلاة العباد وتذكرنا أبين بزي إنجا كارا يوم باي واستقامة أقواله وما زي زي زي حالا يسي في دينه أشياء الدين ودنياهم حتى نقمع أشياء رعيونسوا الدنيا من العقائد الصحيحة لدى عقيدو إن تلتلتو والعمال القويمة ثم أيك مدلسيا والأخلاق القابلة ثم هلاي ما تجو والآداب العالية ثم لبجبا ما تجرما ما تجو فقط ما ليس فخلق صلى الله عليه وسلم ربنا من الله ترك جابر أمته الأمة على المحجة البيضاء على المحجة أي على الطريق جابر أكان هنيا البيضاء هنيا بيتي بيتي لحسي بري ليلها كنهارها ولا درنت كمن كيدي لا يزيد عنها إلا حالي الله wanda زي karkace daga هنيا hanya a face wanda ya عنه فصار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله فبدأك الأمة ولا نتوقع عن شيء ولا نتوقع عن تفكيرا ألا لما ظلت شرطة في أفهم الثمانية وهم سيرة الخلق مسؤول المسي في الدين من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان لدى الصحابين كتابعين وهم ولا نتوقع في سورة فقاموا بشريعته هذا سوكا فايدة شريعة وتمسكوا بسنته هما سوكا يليقوا السنة منها وعبوا عليها بالنواجد هما سوكا كاما شيء ده حقو حقو رنسو النواجد أكثر النواجد أي الأبراح وكأنها حقو رنسو طيب malam ce akidatan mana suna aiki da ke a akidan su wa ibadatan da kuma a cikin ibadan su wa kulukan da kuma halayen su wa adaban har kuma da kuma a cikin lazuban su tafaru hum fa'ifa allazina la yazaluna ala alhaq zahiri sai suka zamanto hum fa'ifa sune jama'a allazina la yazaluna ala alhaq wadanda ba su bushe ba akan gaskiya zahiri a wato da aka ce zahirin kamar da ya ba sai asalin hadisi wannan yanki ne na hadisi la tazalu la tazalu qa'idun min ummati ala al-haq zahirin zahirin ana malamin suna fassara shi da malamin guda biyu zahirin bi ma'ana walidin ma'ana suna masu cin galaba wasu malamin suna fassara shi da zahirin bi ma'ana mashhurin غير مستكبرين وسنا سنا سننو ما حضرتك ما لا يضرهم من قبلهم من قبلهم duk wanda ya ki taimakon su man qabalahum duk wanda ya ki taimakon su al-qudrat ma'ana al-qudrat kamar da kamar da Qurtubi ya fassara shi a cikin tafsirinsa ita al-qudrat huwa tarkul aw wa ikin taimako barin taimako mutum kamar da Allah ya tafi al-Qur'ani in yansurkum Allah fala ghaliba lakum وإن يخذلكم ولكن إبراهيم جنبه إذا وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعد ترك الخذلان حين ترك النصرة وذلك التي إن ينصركم من بعد إذا ألا يأتي مثلكم ولا غالب لكم باب والذي زي في غلب عقلكم وإن يخذلكم لو كما يأتي تيمكمكم فمن الذي ينصركم من بعد وعليه زي تيمكمكم بعد طبعا القدراء على شيء ترك المسرة نعم نعم يسي لا يدعوه من قدره يقول لي ايكي في مقنطو أو خالهم وقما يستعب مصر لا يدعوهم بعد ذلك يتسلل الله أكبر نعم حتى يأتي أمر الله حال سيء المهن الله يدعو حال سيء المهن الله يدعو وهم على ذلك الحال كما صنع كما نهاني الله أكبر المهن الله أظن أكبر أمر الله يسيني أمر الله الكوني wato umarni da Allah zai bada a karshen rayuwa a karshen duniya lokacin da Allah zai ba da umarni wata iska ta zo ta karbi rayukan mummune da baki da a duniya zai zama to babu wanda ya rike a duniya a face kafirai kuma da cewa za ta kuma sa'a ita za ta kuma sa'a ita ita ita ita amma amma wato lokacin zo ba a lokacin babu wani a duniya wanda yake cewa Allah Allah يقول ونحن ولله الحمد ونحن ولله الحمد على النسبة ولله الحمد على آثارهم سائرون هنا دين على مؤمنته ومسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة مستجون حتى نسمع جساري من سوء ولي كنفو ولي كنفو بعد ذلك القرآن والسنة مستجون ولا ما فيه يتنفذ ذلك تحدثا بنعمة الله muna wannan magana ne muna fadan neman Allah kan wa bayanan lima yajibu an yakuna alayhi kullu mu'min kuma muna yi bayani da abin da ya kamata kowane mu'min ya kasance a kai ما يتوى نسأل الله ولا رسول الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين حتى نحن يوم مسلمين بالقول الثابت وقد كذبوا بالكيف تكتيا في الحياة الدنيا عن رأيون الدنيا وفي الآخرة حتى نحن الآخرة وأن يهب لنا منه رحمة حتى نحن يمنى الشيطان رحمة إنه هو الوهاب لأن ألا شيء من الشيطان ذكر ولأهمية هذا الموضوع وما سجد مهما في الموضوع وتقرر أهوال القلب فيه ما فرد وتربوا ترجو جنها لتوقع فيه أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار نصر نربط تحنيا كتيساوة عقيدتنا نربط لسا في حقيقة من عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة أهل السنة والجماعة وهي الإيمان بالله من إتمامه إنما إذا حلى وملائكته وما ملائكنك وكتبه ولكتبك ورسله والمنزلنك واليوم الآخر وعالم تركيه والقدر ما قدر خيره وشره الخير بعد شره عن استسقائنا لله تعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه إلى ان لا يستمع وأن يزال هناك خالق من وجهه او وهناك إلى ذلك قبل الشر واثقا لمن قاتل أن يتاسد في زوا بيدنسا ya لعباده أن mai amfani ثم أمثالي بغايته يجي المؤلف الشيخ محمد بن صالح wanda suke gabatarwa wannan malami da haka daga wannan gabatar da muka yi za mu fahimci cewa wannan littafi yana bayani akan arkanul iman ko kuma imani waɗannan abubuwa guda shida waɗanda kowa ya riga su malam yana so yi bayani ne menene fahimtar ahlus sunna wal jama'a game da waɗannan abubuwa menene fahimtar ka a matsayin ka na ahlus sunna wal jama'a kan Allah menene fahimtar ka game da annabi wane ne annabi ya halittar sa yake sai annabi mutum ne shi ko aljannu ne shi ko mala'ika ne shi menene kwanakin baya na yi na yi muhadara a kawa yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne dan adam ne Nabi da wannan bayanin da nayi aka fara yin karatu a inda karatu me wai dan me zan ci abin ta kime ne وأنا أقول لك أن النبي الله fahimtar game da sauran manzannai da sanafan da Allah ya saukar mala'iku da kuma ranar karshe da kuma kaddara wannan ne a takaice abin da wannan littafi yake bana ko ka lissafi ne takaitacce mai takaitaccen bayani amma kuma yana da amfani mai girma sosai akwai bayanai masu kyau malami kawai ta bayani sosai ba ya kawo abubuwa ne da ayoyi da hadisai kawai yake tabbatar da muna fata Allah ya bamu Allah ya mana fahimta kuma Allah ya bamu sa Allah ya da kan da yake kore Allah ya haka Zama kamar tambaya, idan sauki ba